yana kan ka hankali a yanzu nake son ma gina mai rike ne kamar ya mai nake nufi tambaya nake ne yana mun hankali za ka yi ai kawai mutuncin duniya ne ma a 50-50 ka ɗau 2.5 ɗau 2.5 Allah wallahi kai bar ban gaya ba ni ba a oke kama ce ga wani ayi mana ayi ran tabbatar ma ne to wani kama na maji ba tsoron ka nake ji ba to ne tsoron ka nake ji wallahi zan yi mamaki ka ka ga wani bangare ni zan yi hakura ai na san wani zai zana maji dan sai kuma an gaya ma to me ne ne ga masa mana in ma ka ga masa ake ta ba ta kwabe ba ne ba ni ba karkashin sa nake ba ni zuwa nake sai ni korwa daga murya aji Allah wallahi yanzu ma buda bure ma buda kura kai ok 50 newton bi da biyar ni ba ta da wannan ma kawai ai ni fita ne daga siga ta ta da namiji fitararre iri na mara kunya na fita daga sabba ta na kasa ni sa kayan mata har da wani jan baki da wani attachment da eh, ya za ka rera mun hankali kai ka isa an ya kamata ma in ma Allah ya isa da kasa na shi shigan mata wallahi mahere ya mu kawai ban sunan kawai wani na mali dan manzan Allah to ya kai ni ba na wani bane to mu to in kana so ka ce Babson da Prince to ya muri ko buta da ma Allah mu je Babson daga nan ma za a ne waran ma ka yadda Allah ko ya ka hadala mu je kai ma Oh, oh, oh. lallai da ni zan ci gasa kuma yana yin shigo ne ko duk zuwan kishin ne a'a ba komai ya kamata a ce kin yi magana mm. ga kyau ga gashi natural beauty ni ai jin ku nake in ya zo dole ma ni zai dauka kowa ya yi wanda dai aka ji ta kan shi ne duk na san ina bar gurin nan ni zai zaɓa ai kwa gama kanku ake ji <laughs> duka jin ku nake nan sai na fitowa yana kallo na na san ni zai zaɓa lafiya ah, abin da ya sanar sa aka tara ku ɗana ya kai munzalin aure ne amma abin bakin ciki ya kasa fitan da yarinya ɗaya wacce zai haura shi yasa na tara duk wacce ta jawo hankalin shi har ɗana ya zaɓe ta matsayin matar da zai aura na yi alkawari zan ba ta naira miliyan ɗari ta sekan daki bayan an ɗaura aure zan sake ba ta naira miliyan ɗari ta zaɓi ƙasar da take so su je hollywood da ɗana ina jafaru jafaru idan sun gama ko ce gaba ta dubu ɗari da sha ruwa eh, a to Allah ya taimake ku duk ta gama sai ta biyo ni ta karba ina daga waje wai saraki da gaskiya wani na za ka yi kuwa saraki baya karya saraki baya sabutar harshe saraki baya faɗin magana sai ya tauna ta idan yi magana tabbasa ka take ji an ce ai ba na unguwar kuke ba sannan na ji an ce ana ga maka mata suna fara tabbas maganar ki gaskiya ne saraki gidan da ke sani gidan mahaifina ne nan kuma shine gidana kawo mata da ake yi guri na suna fareti ba karya ba ne amma ki sani zuciyata ba ta taba aminta da wata ɗiya ba a duk faɗin garin nan da ah. muke wata tambaya duk a cikin wanda ke ce suna zuwa su neman fareti kina ɗaya daga ciki? a wallahi a ni kaka kawo ne an taɓa kawaki guri na? a'a ba wanda ya taba kawo ni ban ma san gurin ba labari ne wa nemo ki kai nemo ki da kaina mm. ko wannan ita ce kokarin amsa da zaki iya ba zuciya ki cewar tabbas saraki ba abin da yake bukata sai aure aure na a kuma wannan gidan naki aure na a wannan gidan saraki yana tantama da yin allah ne aure na ban kai mutumin da zaki soyayya da shi ba ne a'a ni zan ce ko bai yi maka ba ne aure na a wannan gidan naka na gaya miki ba fa gidana ba ne gidanki ne gidana ya san iya wahalar da nisha wajen laliban wadda ta dace da ni domin in faranta wa kaina rai da mahaifina gimbiyar mata ki zauna ki sani zuciyata ta aminta da ke hankalina ya kwanta da ke ke nake so ke nake so na zauna da ita ke ce a matsayin matata insha Allah kada ki damu lokacin ki ne lalle lokaci yayi ina maka murna da za ka auri ƙawata aminiyata shi ne na tsokin ba kenan aisha na? Hmm. Hmm. so kin santa kenan <laughs> ai ba ta da wata aminiya irina kuma ni ina farin ciki da wannan aure naku domin ka nuna mata so da ƙauna kuma ita ma aisha tana son ka hmm. domin muna hiran hiranka sosai wallahi kare Allah ya kai wannan aure to amin to amma ina ganin duk inda ke ji an ce gizo to za ki ga koki ko kuma za ki ji koki ko kamar da magana a bakinki sai dai kuma na ki kimin shi <laughs> ba wani abu babu wani babu wata magana a cikin zuciyata damar kawai in maka murna ne shi ne yasa yake taya ka murna Allah ya kai bikin lafiya da na gode yadda kika faranta min rai zan son faranta miki rai sai ka nema ina nema wa ɗana abin wata takarda abba to an baka na karɓa kuma zan bashi ina nema wa ɗana abin walattakarka aurenta an bashi na karba masa ina nema wa ɗana abba abin wadattakarka ka aurar masa na bashi na karba masa a ah, to sai sadaki an bada sadaki sadaki an bada sadaki to dubu ɗari biyu to eh. alhamdulillah Allah ya nuna mana ranar tsawon saraki sadaki dubu ɗari biyu na ƙadam ah. ba azalan ba an ba da sadaki za mu ɗaura auren na abarwa da takaka masu malama safiya da abin wakilcinka malam al-mustapha da aka sani da abba ala فرائض الله وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته إياها على فرائض الله وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي صلاتي صلاتي قال النبي صلاتي وغيسها قال النبي Allah ya yi daurin auren abba saraki da safiya sadaki naira dubu dari biyu laƙadan ba ajalan ba mu kara salati ga annabi salati goma goma zuwa ga annabi Yau ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين da tufafinta da addininta sun tashi daga kan iyayenta sun koma hannun malam abba da cinta da shanta da tufafinta da koyar da ita addini duk ba nauyi ne da yake kan almustafa ya bar kan mahaifinta wa sallallahu wa salamuhu ala man talaka alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima al-fatiha an kowa da kowa al'ada

madalla misalin karfe uku na dare kin banna a kwance a kan gadon sunanki kina nan kina cata kin yi daidai kenan ba sai ka je ka ƙara sabaccin ka baki kuna ci gaba da cati me a ciki kai ba komai kawai sai in ka so ka damar da rayuwarka amma ai ba komai ka je ka ci gaba da bacci ni kuna ci gaba da catin mana me to a ciki ah. da da da da. Saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki, saraki. abin ke ka tsaya mana dan Allah gani kudi nake so kudi mm. hannu miliyan biyu miliyan biyu na ɗauka kin biyu ne ni domin ki bani haƙuri akan abin da ya faru amma sai daga sabanin haka haƙuri me zaki da miliyan biyu sai ga san abin da zai da su sai da lori na ne mana abba lalle ka tambayi me zai da su ba kake ba wasu can ma ba dai balle ni ma ta ta sunna ba lalle ka tambayi me zai da miliyan biyu ba hmm. ba zan bayar dan Allah haba dalil dan Allah dan annabi dan Allah kai haƙuri ka bani kawai dan abu ya faru ce wallahi sharrin zuciya ne dan Allah kai haƙuri ka bani dan Allah dan Allah kai haƙuri zato za ku kiki ki ji ki mutu ne mu gani ina gudu dalil kai a yi ba ka na gudu 以前，从地下就给我送的，送礼物。我就是看你播的时候，还没去我家。 ni ke bata ta hankali iya na zaman gidan ki na yi wanka na yi polish ba ka ba san cewa mutumin nan ba kai ka aura min shi ba na son sa kai ka san cewa auren da aka yi ka san cewa ba na son sa kai nike so to dan me zaka ce na yi polish ko ajiye ni da yayi ai laifin su ne baya bari na fita sai jarabar siya. yanzu dai ina miliyan biyu miliyan biyu ya ce maka ya bani ko kuma me aka yi miliyan biyu suka shigo hannuna ke barin ga miki eh ki sala dan iska ne ni kuma iskancin ba koya ne ba ni tashi kawai ne na ga na dan iska ni na fi ka sanin ko waye kai ka san cewa na fi ka sanin kowa yake ka san cewa ka san cewa mun dade tare fa to bari gaya miki ba a yi mana makon ko wani zagaye zagaye mu anan eh? wallahi wallahi ya baki ko bai baki ba ya bani ya aka yi ka sani ya kai na sani to gaskiya sai da gaskiya ya bayar amma yanzu bara ka goda ma na fito da wani abu bari mu je yanzu in baka wallahi gobe tun da safe in je na baka miliyan miliyan daya ko? Mhm. miliyan daya kuma sai jibi sai mu da tun da dai ba wai ni na ce ne kawai in dinga bautawa ina kawo maka ba zaman cuɗani da cuɗe ka ne ka gane? ni ma na ji na yi misin ɗinka wallahi kwana da kwanaki long time mutum ya hana ni fita ya tauye ni ina son in je in ga dale ake na dalin ga wanda yake zuwa wajen sa. da Allah wannan wai in yi sa wani babban riga sai wani wanka sai wani coge haka don shi ko shi ne alhaji to ne dai mu je ka buku kuɗaɗe na shi ne mafi ala wai sunan wani wai wai shi wai ah, kiran yi talimi cewa har yanzu manyan kayan ne ke za har yanzu in yi sa manyan kayan wai sai mun haka don daɗar rumun gaban sa ce wannan malami ba wasan ka nake ba auren jari muka yi ba Oh Allah bayro Allah kin zo kin ajiye ni a nan gurin ina ta jira ba zai yi to ki sauri mana Allah ki sauri in kuma in tafi shikenan sai mu haƙura to da Allah ki sauri da Allah ina jira kin wani ajiye nan na ta jiran ki kawai don Allah ya haƙuri dan a caba ne so ya kada ni akan titi ba da Allah kin zo kina kin ajiye ni kina ta wani shanya ni so nake mi mu gama an huce kawai to yanzu ya ake ciki <laughs> ya ma isa ya ma ya tabanni a haka aiki yayi ka cika aikin ka haka nake so ai a duniya ana samun irin big boy irin ku da an huta kawai cika aiki yanzu yanzu wata ni ka bidge ni wallahi ba ni kawai wallahi baki ashe ba wasa kika dauki abin ki haka muka yi da ke nawa zaki bayar nawa zaki bani faɗi shi na ce nawa kake so in baka zan baka dubu ɗari nawa dubu ɗari biyu ah, haba da Allah haba sai ka ce gabi za ki bada naira miliyan ɗaya. To yanzu tsakani da Allah kamar in na baka naira miliyan ɗaya ka san inda zaka kashe ta yanzu baka ji daɗin baka baka dubu ɗari biyu ba. Amma na san da na yi aikin ai. To tunda ka sai ka aiki sai ka san da zaka ci dubu ɗari biyu wannan aiki yanzu aka fara kuma ba za mu gama ba kuma yanzu na saka hanyar arziki ka je ka mun aiki gobe sai in baka wanda yafi wannan ai komai gaba ne ake yin ta. To da an kama ni kuma ba. Da to. Kin sa na hanyar siya. Da an kama ni fa ni kuma. Za ki bada naira miliyan ɗaya kawai in bai miki ba in shige kawai mu haƙura kai yanzu na baka miliyan ɗaya ka san da zaka kashe amma na san yadda da ne aikin ai ha to ai aikin ka dai dubu ɗari biyu kenan ai ai aikin dubu ɗari biyu ne to mu haƙura kenan ba za mu haƙura ba ni ka bani in kana so ni na amince tunda ni nake da bukata mm. tunda tun farko ni laifi na tun farko tunda ba mu ciniki ba na san wannan aiki ba wani aiki bane tashin hankali amma tunda ba mu ciniki da kai ba mu je zan baka fara naira dubu ɗari biyu sai mu je mu yi harka ka ga yanda abubuwa suke ni kuma daga nan ina kan nemawa sai in haɗa an baka akan dubu ɗari miliyan ɗaya ne in za ki bani ki bani in ba za ki bani ba in tafiya ta ni baka fahimce ni ba ni zan baka miliyan ɗaya amma yanzu mu je akwai farin naira dubu ɗari biyu in baka daga baya sai in sauke maka akan wanda na baka dubu ɗari biyu mu zuba shikenan mu je eh, shi eh ok ke kira ina ji wai ke ne da na rake wai amma na ma ake wani miliyan zan tambaya kuma sai ga kin ka dubu dari biyar to ganin zan zo ganin zan zo na ce ko na ce ganin zan zo ai nan garan kowan kanta su da muke muke ya za ki riga ciki kare ne Ana na muku cewa komai zai zama normal ba eh, to a zancen normal da bai abubuwa suna zama normal duka da kan duka kai what can this be possible wani abu zai yi wa Kasan fa baya nan. qua trong một gani na zo ina yake yana cikina to a bani ba zan bayar ba a sayar mun ba zan sayar ba Allah ki na 你连的，巴纳苏，你来过吗？巴纳苏，你来么吗？巴纳苏。 fara neman gafara ga ubangiji da kuma aminanka. to me ke so zuciyarka buhun Ubangi, sako na rantse da allah ba ku san tashin hankali ba ba ku ga tashin hankali ba ba ku san me tashin hankali ba ba ku san wai me fitina ba a yau za ku san me fitina me tashin hankali a yau za ku ga cewar hakika bakin rija bakin wasan makaho ba ne hacer. a yau za ku san cewar ba a wanka da ruwan zafi a tashi lafiya babu mutumin da zai shiga wuta ya ce ƙarya ya fito da mutane ba su san irin barnan da zaki yake ba ne suke so su yi wasa da shi kamar ni a ce ni ake so a zuba ƙasa a ido a sa duniya ta mun dariya to karya ne wallahi duk wanda ya keta rigar mutunci saraki zan keta rigar shi saraki ya fi karfin keta rigar mutunci kowaye a shirye nake in keta duk wanda ya ta min na. Alaji. wannan ai ba abin ba damuwa ne yanzu ba wata kadara tasa mun kwace ta tana hannunmu kuma duk inda ya shiga faɗin ƙasar nan wallahi wallahi sai mun kamo shi ka daina damun kanka ba zan samu sukuni ba hmm, sai na ga yaran nan a hannu na rufe dariya sai na ga yaran nan a hannu na rufe walwala sinagaran nan a hannu na rufe duk wani jin daɗi sinagaran ga yaran nan ya shigo Naija, here I come. ta kai ba ba fuska ba ka ba mu sigarin ba Allah sigarin nan fa tun da zuba ban sha ba da kuna shi amma ka shi da Allah ka ba mu mu tara an za ka ba mu saura kwana ɗari da ashirin saura ni shekara goma sha biyar gaskiya shila na gaji ne kaina da wannan rubas Allah duk ɗaya ni shegu ne na make mutum ya faɗi ba ba jarfa ba kai me yasa ba ku aikin kai kai mu za ka zo ka sa ido ku tuma burar uba kai ka ji wannan yaran ka san ma me yasa ta kaza ce fa kai kai dan ka saci kaza za ka kai dan kai domin ki samu kai jarfa muka ja a zo ganin takalmin oda raina kan kan kai a na kotu ba ku da rana ranar kuwa ba ku ni kawai ni tunanin magina nake yi ba ku da rana ranar kuwa ba ku ni tunanin shila kawai mu sa na mashaya iska wallahi in dai zarfa ce ya ne muku magana ne kuna abu kuma gobe da kai za a tsara bishiyan nan na gaya maka Baka da mutunci Baka da mutunci Saraki. Ra saraki, saraki, saraki, saraki. duk lokacin da na fito in na ɗaga ido na kalla wannan bishiyar sai in tuwo da ranar da ka gani ka fara ce mun kana so na saraki saraki saraki saraki saraki saraki to yanzu magana a ƙarƙashin bishiyar na ce i love you baby wani abin mamaki wai da mutum ada kana kallon mata <laughs> da matin da coge ne ban gane coge ba to baran baki wani ɗan labari kankani wani abu da ya faru Saraki. Saraki. Ah, ra ra ra ra ra. Ah. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. Saraki. sarki ah, sai ruwa ke ba sai ba ba ba yau ai na matan na wacce na wacce shi muna ta lokacin mu ne a banza kawai daga zama ta wani mai shayi ni ba fa harkar shayi nake ba wallahi sai ce mun yi sai na jiwa labarin wata wai digin biya sai loba na ce ki kowa ce ce da sanaki ta dace hakan ne ya sa wallahi na ji jiki har sakwato da zai ba wai nan ne garin ba a shi lokacin ta je can shin iska yau dai ga sai loba sai loba ga sarai ranka ya daɗe sani kira lafiya lafiya lo saraki ya hanya alhamdulillah sunan mu saraki wato daga jin wannan sunan ko ba a ce komai ba na san za a yi zubin kyau <laughs> ranka shi daɗe don ma baka ji wani hada idanu da kai manyan face to face eyes to eyes ka sha mamaki da ka ƙara tabbatarwa lalle ne sun loba kanwar gimbiya sama lokaci which I came in crowdy. The girl was golden eyes, girl was Coca-Cola shirt, girl was long hair advantage, pretty beauty, kuma yan lady wani in town. To, sai duba na ji daɗin ziyarar nan da ke kan. Saboda haka ina ganin in ba za ki raina ba, ga wata dubu ɗari biyu nan na baki. ya yi amfani da ita domin sayan lemu a ya take yi godiya take ya yana kiran ka shi daɗe shi na yi sanyi an jefa ka zare gishiri kaunarka da soyayya ka ita ce a tattare da ni ba 200,000 ce matsala ta ba ni dai burina da fatana da bukata ta ka juyo ka kalle nan kalle ka mahada idanun tare ainihin ya suma a ce labai ka juyo dai ka kalli zai duba nan hmm. nazi ka ci wani suna wai sai nan ba daɗin suna ne ya tabbatar min da ingancin cewa sai ba ta cancanci miliyan biyu da gare na baki miliyan biyu girma ya ƙaru kenan wai fiyo da gwaiwa mukami a sama mukami a ƙasa thank you and god bless you to amma ba komai gaskiya ne ai ta sainu ba ni shi hakan amma kuma yaya ta ita ce babbar yamma wacce muke ji da ita Don ni ban ma kama kafarta ba ita ce samaluka yin biya samaluka sai duba yake yin magana kamar marubuciyar littafi na daɗe ban ji ne magana irin ki ba daraja haka na ƙara miki jini. Making 3 million godiya nake saraki godiya nake sosai na ji daɗi kuma wannan shi ake kira matsayi wai hammata a duraya barkwancinki ya burge ni na ƙara miki miliyan da shi daɗe saraki godiya nake allah ya saka da alheri kuma ma ware to baƙi nake wai kwana da mai sille jin daɗin maganganun ki da kuma darajar wannan suna da na daɗe da jima tun muna yara ana karanta mana ta na ƙara ki kai da na gode saraki ana saka da alkai amma baka jiwo kakan kakan da sai ba sauki ba abokina ka jiwo kakan sai bane bari sai duba ki yi haƙuri amma kin same cikin uzuri na ina son in ga mutane da dama amma duk lokacin da yake buƙata ki za ki ji saboda jeje ba bari yan biya ranka shi da saraki na gode madalla kuma ina cikin farin ciki allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara matsayi da makami na gode so ka san ai na yi mutuwa ga yamma kai saboda kanina ka san ji ma kwantar ba yana nan ba lafiya zan nan biya asibiti da dare sai yanzu ya rage sarki ko ya saraki ah, saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki saraki Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki, Saraki. Saraki.

kawai a ba sai ka ce dan gidan gudul ma'azu ba za ka gaya mana wannan maganar na taɓa ganin miliyan ɗaya har kare na kan ka hankali nake son baki na mai rike ne kamar ya mai nake ke tambaya nake ne yana mun hankali za ka yi ah. ai kawai mutuncin duniya ne ma a 50-50 ka ɗau 2.5 ɗau 2.5 Allah wallahi kai barban gama ni ba a oke kama ce gaba a yi mana a ran tabbatar ma ne to wani gama na maji ba tsoron ka nake ji ba to ne tsoron ka nake ji wallahi zan yi mamaki ka ka ga wannan gari ni zan yi hakura a yi na san wa zan yi maji yan sai kuma an gaya ma to me ne ga mata mana in ma ta gaya mata ake ta ba ta kwabe ba ne ba ni ba karkashin sa nake ba ni zuwa nake sai yi kwarwa daga murya a ji, Allah wallahi yanzu ma buda burin ma buda kura kai ok 50-50 biyu da biyar ni ba ta da wannan magoi aini fita ne daga siga ta ta ɗana miji fita ne iri na mara kunya na fita daga siffa ta na kasa ni sa kayan mata har da wani jan baki da wani attachment eh za ka rena mun hankali ba kai ka isa an ya kamata ma in ma Allah ya isa da kasa na shigan mata wallahi ya mu a kawai ruwan sunan ka wani wai na mali dan manzan Allah to ya kai ne ba nawa da bane to mu koyan kana so ka ce Babson da Prince to ya mure ko butar da ma Allah mu je Babson da dan nan ma za a ne waran ma ka yadda Allah ko ya ka dala mu je kai ma dala Oh, oh, oh. oh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to coge kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsine wa sikido. tsabakin san duniya har namiji yake dauko maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in kina neman tsinin ne ya samu skido Aisha Fatiya, amma kin san menene sarakin kenan saraki wallahi ne ya san gani gaskiya ya san ka amma problem wata bukata ke me

so